من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا قام يوهد الربيع الأول watan uku kenan na kalandar musulunci na wannan shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da asirin da uku ga watan sha ɗaya novemba kenan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya da izinin Allah idan kuka duba za mu tashi yau alfaslu sani alfaslu sani fasali na biyu al'adillatul aqliya dalilai na hankali nan kenan nan kafin mu shiga asalin san ai an san inda muka kwana jiya so why not ba za a juya kai za a yi bude kawai za a yi الفصل الثاني فصل نبي الأدلة dalilai na hankali, liman kala bi aulawiyyati aliyin ga waɗanda suke cewa wato cancantan sayyidina aliyu bin abi talib bil khilafati da khalifanci qabla abi bakr wa umar wa usman kafin abubakar da umar da usman والرد عليها درج جزاء ma waɗannan dalilan su a ganin su 'yan shi'a waɗancan sun ka dalilai ne na nafsi nafsin alkur'ani da na sunna wanda suke ganin da su ne suke dogaro da cewa sayidina ali shi ya fi cancanta sama da abubakar da umar da sayidina usman wajen khalifanci radiyallahu anhum ajma'in to bayan sun yi wannan yanzu kuma suna so su kawo maka dalilai wai a hankalce ma sai aiki da hankalinka ma za ka ga lallai sayyidina ali ne ya cancanta sama da wa sama da abubakar da umar da usman allah uban yarda da su gaba ɗayan su da kuma za mu jira jikin, to idan muka zo al-mabhasul awwal bincike na farko a karkashin wannan suna cewa ai kana ashja'an annasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wai sayyidina ali shine mafi jar mafi jaruntaka mafi jaruntakan mutane daga cikin mutane gaba ɗaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen jaruntaka duk sayyidina ali ya fi mutane ba manzon Allah to dan Allah wanda ya fi jarantaka bayan manzon Allah ba shi bane ya dace ya zamanto ne shine kawai dalilin akli din hmm? a jarantaka daga manzon Allah sai shi bayan manzon Allah ba jarumi irin shi to me zai hana bayan manzon Allah ya zamanto ba zai zamanto shine khalifa ba kai tsaye bayan manzon Allah shine mala yace la shakka babu shakka wala raiba kuma babu kokwanto anna aliyan cewa lallai sayidina ali kana min shuja'ani sahaba yana daga cikin yana daga cikin jaruman sahabai idan aka ɗauko tarihin jarumai da barada na sahabai a filin daga sayidina ali yana ciki bal kana asadan min usudillah yana daga cikin zakuna daga cikin zakunan Allah sai shi zaki ne ma daga cikin zakunan Allah bi mana a wajen yaki wa saifan min suyufillah yana daga cikin takuba daga cikin takuban Allah da Allah ya zare su akan mushrikai amma wa laysal kalamu fi hadha maganan ba akan wannan bane walakin al-kalama fi taqaddumihi fi shaja'a maganan da aka yi din cewa wai shine gaba ɗaya a gaba wajen jarintaka ala jami'i ashabin nabi dukkan sahaban manzon Allah wa hada la yusallam wannan ba zai karɓu ba E, yana cikin barada mu yadda jarimi ne farje ne mayaki ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓo ire-ire-ire-ire-irensu don magance kafurai su taka musu burki amma a ce kwata-kwata sahaban manzan Allah ne mafi jarumi sama da kowa wannan ba ta yiwa wa hada la sallam, wannan ba zai karɓu ba wa zalika anna shaja'ata tufassaru bi shay'ain domin jarintaka ana fassara ta ta fuska biyu akwai jaruntaka ta farko kuwatul kalbi jaruntaka ta zuci da kafewa akwai wannan kaga mutum siriri siriri amma bai taba gudu bai taba ja da baya a yaki wasani na biyu kuma akwai shiddatul qital bil badani jaruntaka ta karfi ta kwanji wanda ake menene kafsawa da kafirai akwai irin wannan jarintaka ta dini akwai ne za ka gan shi babu jikin babu kwanjin babu karfi abin nan jiki amma sai ja da baya akwai jarintaka ta zuciya akwai jarintaka kuma ta ne ta jiki fal'awwalu ta zuciyan ita ake kira ash duk yadda mutum ya kai ga girman jiki da ƙarfin jiki ya um, murɗaɗɗen jiki gabjeje in zuciyar matacciya ce ba zai na maka komai ba duk wannan ƙarfin ba zai na maka komai ba to nan ba shi ake kira jarintaka ba ta zuciyar ne ake kira jarintaka Ya ce wa amma amma na biyu ƙarfin jiki kawai fa yadullu ala quwwatil badan tana nuna karfin jiki da ƙira. wa laysa kullu man kana qawiyal badani ba duk wanda yake da karfi da kuma a karfi irin na jiki bane za ka tarar da kana qawiyal qalbi za ka tarar da zuciyar shi tana da rauni tana da karfi wal aksu sahih akasin haka ma shi yafi yawa wato yawancin jarintakan zuciya ita tafi jarintakan ƙarfin mai jiki yawanci masu karfin jiki ka samu ba a ba a tsayawa walidhalika tajidu ba'dhum shi yasa zaka samu cikin mutane wasu su yaqtulu kathiran yana yaƙi da yawa idan kana ma'a jama'atin idan yana tare da waɗansu jama'a mutanen da su aminuhu suke menene suke mara masa baya bainama tajiduhu yankhali'u qalbuhu alhalin kuma idan babu jama'a sai kaga zuciyar shi ta me ta karaya wa yajbunu sai ya tsorata idan kana wahadahu idan shi ɗaya ne wani zaka ga in an haɗu aka haɗu aka haɗu aka yi abin da to mayaƙi ne amma da ya waiga ya waiga ya waiga ya ga shi kadai ne shi arkewa zai jarintakan shi inda mutane ko babu mutane to shi kalma tsoraci ka ce ka je mana ce kai na ka je mana ni kaɗai zai je ka je to mu haɗu mu je yawa to yanzu mu haɗu to shi zai maka wannan shi zai maka wannan ina fata an gane ko Wata tajidu rajula sabitan qalbi za ka samu mutum mai kafaffiyar zuciya annabi lam yaqtul bi katiran wanda za ka samu bai yaki da yawa da hannunsa ba amma sabitan fil maqawisi wato dogagge ne kafaffe ne da dukkan wani abu mai mai ban tsoro wa miqdaman al za ka ga shi ke dimfaran ya tasan ma wani hatsari kadai yana iya dubara wani hatsari ya ta tasan masa kai wani ka cika fari giba fa kai kadai ka je wallahi ni kadai a su din banza ki kadai saka san wa hadhihi al irin wannan sifa ta jarin jarintakan zuci yuhtaju ilaiha fi umara'il hurubi ana buƙatan irinta ga shugabannin yaƙi kwamandoji jagorori na yaƙi na rundunar yaƙi wa kuwajibi da kuma abin nan kwamandoji wa muqaddimihi aksara min al-ula da kuma waɗanda suke gaba-gaba masu mara masa baya an fi bukatan masu jarintakan zuciya sama da masu jarintakan ƙarfin jiki wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam kana ya kasance akmalan nasi wato shi ya fi mutane gaba ɗaya cika fi hadhihi shaja'ati a wannan jaruntaka ta zuciya allati hiya al-maqsuda dama ita ake bukata fi umara'il hurubi da shugabanni yaƙi masu jagorantar yaƙi wa ma'a hadha lam yaqtul illa rajulan wahidan duk da haka manzo Allah bai kashe ba sai dai mutum ɗaya a rayuwarsa wa huwa ubayyu bin khalaf shine ubayyu dan khalaf da hannun shi ya kashe shi shi kadai annabi ya kashe wa kana aliyun shi kuma sayyidina ali wa ghairuhu da waninsa yattaquna bi rasulillah sukan ma fakewa su yi garkuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yaji ya ya kai yaki wani sha'ifa da aka ga suna koya a bayan manzon Allah li'annahu asja'a minhum domin manzon Allah ya fi su jarumtaka da kafewa ka duba wannan magana fa wannan ne ya faɗe shi majalis ku duba sharhi na ɗaya can wannan magana na cewa kana aliyun a sayidina ali ya kasance wa ghayruhu da waninsa yattaquna suna neman kariya bi rasulillahi da manzo Allah sallama suna kulaɗe a bayan shi su ɓuya a bayan shi idan yaƙi ya yaƙi domin shi ya fi su jaruntaka in jiwa rawal majlisiyu an ali majlisi ya ruwaito daga sayyidina ali annahu kana yaluzu ya kasance yana fakewa bayan bi rasulillah sallallahu alaihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawma badr a ranar yakin Bada, su duba biharul anwari na shi annan mujalladi na goma sha shida safi na ɗari biyu da talatin da biyu wa in kana ahaduhum qad qatala bi yadihi akthara min annabi sannan kuma a cikin sahabai akwai wanda ya kashe kafirai sama da manzo Allah inda manzo Allah ya kashe manzo Allah ɗaya ya kashe wa ba'da rasulillahi fi shaja'a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wajen jarin taka irin ta zuciya din nan to abubakar ne sai da abubakar ne لأنه باشر الأهوال التي كان يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم domin ya kasance yana kinkaran hatsari irin wanda manzo Allah yake tinkara mutum a lokacin da manzo Allah ya rasu kun san manzo Allah a lokacin ya tura mafiya yawancin sojojin Madina zuwa yakin Rum da jagoranci wane ne Zaid bin Usama bin Zaid har ya zo ya sauka a Juruf ya yi kamfin a juruf ya ce ba zai yi gaba ba sai ya jiya sakamakon ciwon manzo Allah sallallahu ba manzo Allah sallallahu ya rasu aka haɗu akan abubakar aka ce kar ya tura rundunan yanzu da rundunan nan mafiya yawancinsu za su fita ƙasashen waje yaƙi ga mutane sun ridda ƙauyawa gaba ɗaya sun ridda waɗansu sun hana zakka sannan ga munafukai da kafiran ƙuraitawa da mushrikai duk idonsu yanzu akan madina suke suna so su zo su gama da madina su lashe ta sai dina abakar ya ce wallahi ba zai taɓa warware cutan da manzon Allah ya ya naɗa da kansa ba ha aka ce a ai yanzu yanayin ya canja ba fa manzon Allah yanzu duk ƙauyuka sun yi da laraban ƙauye ɗin nan sannan ga ƙuraisha ga munafikai ga yahuda duka yanzu sun yi alayan sun haɗa kai kowa yana nufin madina sannan mafiya yawan sojoji yanzu kuma za a tura su nan sai dina abakar ya ce wallahi ko da an kashe mu an gama da mu karnuka suna jan gawan mu a nan madina a tana na aisha ba zan taɓa warware wannan so da manzo Allah sa sauke ta za su tafi ne kawai sai dina umar ya matsa mata ya ce kam su duba lokacin da ya tashi kuma ba an tura waɗannan sojojin ya naɗa waɗansu ƴan kaɗan ɗin kuma yace za su yaƙi ƴan zakka wanda suka hana zakka duka sayyidina Umar da ya koma aka nace wa sayyidina Abubakar yake yake sam sayyidina Umar da ya je ya zauna ya tunane ce wallahi ina gani Allah ne ya yi ma sayyidina Ali wani iri sayyidina Abubakar wani buɗe a zuciyarsa to ku duba taka irin wannan ku duba jarintakan shi inda duk manzon Allah zai fita a hatsari yana tare da manzon izhuma fil gari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana lokacin da za a yi hijira din nan Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman ma aka sa tukuici na raƙuma ɗari da duk wanda ya kama manzo Allah a raye ko a mace ya aika asma'u yar abubakar cewa lallai ya zo kawai ce tafiya ne yake tafiya kawai suka a agogon hira din nan kusan kwana uku kafin su kama hanyar madina asma'u ne take kai musu abinci a ɓoye yana ganin ƙaurin laraba wannan eh, mushirkan nan daga kogo in yi haka yana kallon sai ce ga su fahimtar na, wani yana sun koya fa zai gamu shi damuwan shi fakar aka ce manzo Allah ba wai don shi bane manzo Allah ce fa ma baluka bil ithnaini wallahu salisuhuma Ni damuwanka ga mutum biyun da Allah ne na ukun su me kake gani zai same su ne a baka duba jarumtaka irin na sayyidina abaka yace li'annahu a wajen jarintaka ta zuci ba manzo Allah sai Abubakar domin shi Abubakar basharal ahwala wato ya tinkari hatsarurruka allati kana yubashiru annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake tinkaran su walam yajbun bai taba tsorata ba wa kana yaki bi nafsihi rasulullah ya kasance yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jikinsa ku duba lokacin da aka je Ta'if ana jifan manzon Allah an tana ana jifan manzon Allah da zuwa sayyidina Abubakar shi yanzu yana kakkare aka faffasa ma manzon Allah kafa aka aka jijjima Abubakar ciwo har mala'ikan duwatsu ya zo ya ce ka gaya mun abin da za a yi ce a ah, ba su eh, Allahumma fil liqaumi fa innahum la ya'lamun kaza Allah ce ka Allah ka gafarta mutane na ba su san matsayina ne. duk da sayyidina Abakar akai wannan gwagwarmaya lam yajbun kama fil hijrati kama yanda al'amari ya kasance a hijira wa qabla zalika kafin ma wannan wa ba'adahu bayan hijiran ma mu duba irin jarintakan da ya biyadihi da hannayensa wa lisanihi da harshensa wa fi badrin mu duba a yakin badar kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam arish yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a can cikin yan rumfan nan da aka kafa manzon Allah daga nan inda yake bada umurni commanding ma'a ilmihi tare da sanin shi abubakar din cewa annal mushrikina kanu yaqtiduna annabiyya sallallahu alaihi wasallam yana sane da cewa mushrikai din nan target din su a yakin gaba ɗaya manzon Allah ne amma shi ya je ya tsaya da manzon Allah sa ana yaki shi kuma ya tsaya tare da manzon Allah hmm? wa amma al-qatl fa hunaka min as-sahaba a wajen kuma fada da gwagwarmaya ta karfin jiki fa hunaka min as-sahabati daga cikin sahabai akwai mislu Khalid bin Walid min irin su Khalid dan Walid wal Bara'u bin Malik waɗannan qatala aksara mimman qatalahum Ali dukkan Khalid bin Walid da Bara'u bin sun kashe adadin kafiran da Sayyidina Ali bai kashe ko kusan su ba ko ya san Khalid bin Walid wa hunaka kana man mithluhu ka Zubair akwai waɗanda suke kwatankwacinsa eh irin su Zubair wa talha wa sa'ad duk waɗanda a jarintaka akwai amma cikin babu wanda aka ce jarintakan nashi ta kai ya cancanci zamo khalifa sai sai dina ali to kaga wannan ba hujja bane al-mafahu sani dalilin su na hankali na biyu suna cewa a'lamun nas sayyidina ali mafi sanin mutane shine mafi ilimi a cikin mutane yanzu wanda ya fi mutane ilimi an shi ya fi cancanta ya zama to khalifa bayan manzon Allah sun ina fata an gani. a ah, yanzu buhari ba wanda suka fi shi ilimi to dole in kai mutane ilimi dole ka zama to shugaba dole ai ba shi bane akwai wanda yake da tsantsan ilimin bai da shugabanci bai da capacity akwai wanda yake da tsantsan ilimi ba zai iya shiga aji ya koyar ba wallahi bai da eh, method na koyarwa bai da shi kawai haka za ka tara shi kenan don let azum ma ya fi sahaban ma ilimi gaba ɗayansu a duniya bayan manzo Allah sai ya fi ilimi bai nuna cewa ya a shugaba me yasa yake neman jama'a ya nemi shawara eh me yasa ni ke neman mataimaka kai rike nan kai rike nan wani an gayyace ni kaza amma na ga kai ka fi cancanta saboda Allah ya ma kaza ka je ka a madadina shugaba baya haka ina haka haka za ka tarar shi mukami daban ilimi daban mukami Allah yana ba da shi ne ga wanda ga wanda yake so ma ilimi ba dole bane to yu'rafu sahabiyyu alimu a bayanin nan ana sanin sahabi mai ilimi ta hanyoyi biyu ne ta fuskoki biyu A ahaduhuma fuska ta farko isabatuhu fi fatawihi a samu duk fatawowin da yake bayarwa suna menene daidai da shari'a a samu baya kuskure wajen fatawowi ana gane mai mai ilimi ta hanyar ta wannan fuskar ko ba haka ba duk fata wanda ake bayarwa yake bayarwa a samu ta yi ne ta daidai na biyu kasaratu isti'malin nabi sallallahu yawan yawan wato aikatar da shi da manzo Allah yake mutumin da kaga manzo Allah kullu yana ce zo kai kaza zo kai kaza ka wakilce ni kaza ka je ka mun kaza ka wakilce ni abu kaza yana nuna cewa lallai shi ma akwai ilimi to ta haka ake sanin sahabi mai ilimi kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake aikatarwa ya zo ya ce ka mun kaza ka je ka yi kaza ka wakilce ni haka nan yawan ba da fatawoyinsa a samu babu kurakurai amma isabatu fil fatwa a wajen daidai faɗin daidai wajen fatawa fala yu'rafu li abi bakr mas'alatun fil fiqh ba a taba sanin wata matsala a cikin fiƙihu da aka taba jin akhfa fiha sayyidina abubakar ya bada ya kuskure a cikin ta ba bal makhtalafa ashabu rasul sallallahu fil mas'alati sai babu wata mas'ala da za a samu sahabai sun samu sabani a tsakanin su illa hasama hafa sai sayyidina abubakar ne zai zo ya ya raba gardama ma akhta'a Aliyu. shi kuma sayyidina ali akwai inda yake kuskure na fatawoyi wa umar wa usman wa gairuhu fi masail a masaloli daban-daban wa khulifu har ma waɗansu sahabai suka saba wannan ra'ayinsu wa kan shafi'i imamu shafi'i ma ya wallafa wani littafi ya sanya wani babi al-matlabi baban fi kitabihi a cikin wani babu cikin littafin shi kitabul um littafin shi na al'um littafin shi na al'um wato al'ummu din na a wajen sun imamu shafi'i shine wato kaman shine babban reference na mazhaban kaman mu a malikiya ka ce muktasar khalil muktasar khalil ko mu muwatta imamu malik wato su ne manya-manya abin nan to imamu shafi'i shi kuma al'ummu yana eh, al'ummu ne shi ne nasu idan ka je wajen ah, hanabila za eh, su abin nan su imamu ahmad eh, wannan al-mughni al-mughni li ibn qudama ah, al-mughni li ibn qudama na shafi'iyya ne na shafi'iyya ne akwai ashana a ah, na imamu ahmad akwai manya-manyan littattafansu shi imamu shafi'i da ya yi wallafa littafin shi sai kawo ni babi wanda yake kawo cewa mas'alolin da sahabai suka saba wa sayyidina umar da da da da, da usman da da ali fil khilafi baina ali wa ibn mas'ud ya kama inda ake ta samun sabani tsakanin sayyidina ali da Ibnu mas'ud a wajen matsalolin fikihu. وقد بينا ذلك في كلامنا عن علم أبي بكر في ترجمتي مي بيان matsayin abubakar da iliminsa a can a farko da muka yi bayani shi a can farko wannan littafin a lokacin da manzo Allah ya rasu ya hau ya zamanto khalifa kasa ana bada biography mun dan bada a brief abin nan tarihi na kowanne da iliminsa da matsayinsa sai da abubakar ya wuce gaba mu duba a fudnan raji ma taqaddama safa 15 yace fudnan na can kasa yace ka duba page 60 shafi na 60 a can a can baya zaka ga inda yayi bayani matsayin abakar da iliminsa zaka gani da irin jaruntakansa da menene irin garuruwan da aka buɗe a zamanin shi to wannan shine raddi kenan al-mabasu salis hujjansu na uku aqrabuhum linnabi nasaban suna cewa sayyidina ali ya fi kowa dangantaka ta kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai eh, mala yace eh tabbas kusanci dangantaka ta kusanci ta jini ga manzon Allah menene sharafu daraja ne kwarai da gaske amma walakin na laysa min sa'il insan na eh to ok hujjan da farko ok haka ne ha na tsallace wa amma kasaratu isti'malin nabiyyi ko amma yawaitawa da manzo Allah sallallahu yake wajen aikatar da sayyidina Abubakar faqad istamala an-nabiyyu Abubakar alayhi salat duk lokacin da manzo Allah wani wata lalura ta rike shi ba zai samu fitowa sallah ba wai yake turawa sayyidina abubakar shine kullum manzo Allah yake cewa kai har manzo Allah in yazo zai shiga ma abubakar ma ya janye annabi ya ce a'a ka ci gaba na'am kun sani wa alal hajji wa amarahu alal hajji sannan manzo Allah kan tura sayyidina abubakar ya zamanto amirul hajji a madadinsa to da yawa ai kaga misali sallah ita ce a clear example wajen leadership in dai har kaga a sallah liman baya nan ya naɗa gana ga wanda yake yi to ana sa rai ran da ba liman sai waye ne to tun da sallah leadership ne tsakanin jagora da waɗanda ake jagora to ya kamata a yi apply ɗin shi ma a a mulki ya kamata a yi applying din shi a mulki ina fata an gane ko haka za ka tar inda har ka yadda ni ne zan jagorance ka al'amuran lahiranka wani ba za ka yadda in jagorance ka al'amuran duniyanka ba ko ba ku bane ba irin ideology irin namu na yanzu ba irin namu na yanzu dan siyasa ya yadda in ya mutu kamai sallah ya yadda in ya shiga matsala addu'ar ka ce za ta fidda shi ya yadda in ɗanshi shi ya mutu kamar sallah ya yadda idan yashi ta kai aure ko ɗanshi shi kai ka ɗaura ya yadda ya yi sallah a bayanka ya yadda ya yi tarawihi a ya yadda ya komai a ban amma bai yadda kai wai wai wai ka fito neman zaɓe ba a ustazai ya haɗa ustazai da nan a mu a su nan babu amana kenan shi bai yadda da wannan ba a'a ba za ta jagorance shi ba shi bai yadda ba amma duk al'amuran sa ya yadda ka tona mai kabari ya yadda aka rama kallahu shi zai mu wanka shi zai mun likafani shi zai abu na akwai babban mutum da ya rasu a nan duk kasa an san shi aka zauna ga manya ga wazirai ga gwamnati wai gaba ɗaya wai ne ake jira in taɓa mai wanka da na shigo gidan na ce a ina yake ana cewa yana ɗakin nan haka haka ake wai wai yana duk shi an zauna ratatatatata eh, mai taya ni ma in rike shi in jujjuya shi wai wai ko a kira mun waɗansu cikin ɗalibai na wai a hau abin nan wani ma ya fito ya aje babbar riga a ban da shi to haka za ka tarar irin wannan shi ideology na ya yadda da amananka kamar sallah yadda da amananka amma wai amananka hau kujera ka ka jagorance shi a gwamnati a'a na akar masallahu wannan ba na ku bane na ku bane tafiyar da harkokin nan sai mu saboda kwangila su menene da yake nan komai zai zo aljihun shi banda akar masallahu fata an gane in kai tsiyama ya hau ya ce an kulle ma wannan masallacin ya ji ana an yi da shi haka za ka tara fata an gane mentality to yes mun ji dan ah, okay sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qanna kala mansuru sam'ani ko akwai ni malami mai suna mansur as-sam'ani ya naƙalto ijma'i consensus na malamai ala anna ababakar a'lamu min aliyya sai sayyidina abubakar ya fi sayyidina ali ilimi kwarai da gaske ya fi shi ilimi انظر غير مأمور منهاج السنة فدوب منهاج السنة منهاج السنة abin nan na bakwai mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyar da biyu ina fata an gane hatta sai dina umar in ka gangaro wajen shi waye da yayi magana sai kaga aya ta yi support din maganar shi sai umar yana da irin waɗannan da yawa a cikin qur'ani ba sa misaltuwa sai yawa hmm? amma duk da haka fa za ka ji abubakar ɗin su umar in in wani abu ya ya shiga musu a sai su tara sahabai su nemi fatawa don Allah ga matsala kaza ta taso mu akwai wanda ya taba jin maganan manzon Allah ko hadisin manzon Allah game da ita dan Allah ya bani ya bani don ka nemi abin nan a mutane ka zo ka nemi cewa duk iliminka ka zo ka nemi cewa da Allah wa ya san kaza kaza ya taso mu wa ya san baya nuna cewa wai ka ta kai kasa baya nuna kai kasa shine mai yake nuna cewa lalle ka dan adam ne kuma mai mai kokarin neman gaskiya ne amma a ce daga wajenka ilimi ya kare daga wajen ka fatawa ta ƙare ba mai yi in kana nan wannan kuskure ne wannan kuskure ne akwai abin da ɗalibin ka zai tada kai ya tuna ma akwai wanda sa'an ka abokin karatun ka zai tuna ma ya tada kai akwai wanda ku ballantana malamin ka da yake sama da kai mu je hujjansu na hankali wai aqrabu hum lin nabiyyi nasaban wai ai sayyidina ali shi yafi dangantaka ta kudda kudda manzo Allah ta jini yafi kowa dangantaka ta kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma yake tabbas qurbun nasab min annabi sharafun eh dangantaka ta kusanci ga manzon Allah ai wannan daraja ne daraja ne alhamdulillah ba mai musu wannan amma walakinahu laysa min sa'il insan cewa ina da dangantaka da malam wane ba kai kai struggling ka samu wannan ba dangantaka ba kai kai struggling ba ba wai wani wahala istihadi fafatawa kai ka samu dangantaka ta jini da wane wannan al'amari ne wanda Allah ya tsara shi ko ba haka ba al'amari ne da Allah ya tsara shi walidhalika la yuqaddimu inda Allah shay'an wannan baya baya mai da mutum wani abu a wajen Allah ba mai da mutum wani abu a wajen Allah ni ni ni ni kanin manzon Allah ne wannan ba shi bane ma'auni a wajen Allah aikin ka kawai aikin ka kawai na fata an gane yawa baffan manzon Allah abu abu abu wane ne abu na baffan manzon Allah ma kanin mahaifinsa ko wan mahaifinsa ina yaje wuta to me ina dangantakan ta tsina na mai ina ta magance mai dangantaka ta wuce na annabi nuhu da ɗansa kan'ana amma ina kan'ana yake wuta dangantaka ta wuce ta annabi ibrahim da mahaifinsa azara ina azara yake wuta to idan dangantaka ta jini ba ita take kai mutum aljanna ba ita bane ma'auni da ake wayin a ce lalle ka cancanci zama aljanna aikinka ne kawai aikinka ne shi yasa manzo Allah ya kawo ne hadisi yace man batta bihi amaluhu man batta bihi amaluhu wanda ya ki yin aiki wanda ya ki yin aikin da zai kai shi aljanna ya zauna kawai wani dan shehi ne ni ban sallah ban azumi ban karatun qur'ani bana nafila bana kaza ban sadaka ban kaza wai kawai ni dan gidan shehi ne shehi ne babana to wannan dangantaka ta jinin lam yusri bihi sabu ba zai amfanar da kai gobe kiyama ba ba zai amfanar da kai gobe kiyama ba ana sanda kana zaune waye ni dan shehi ne a ni kanin shehi ne ko kuma tana zaune kai tana kallon TV aje ana sallafa a ai ta sayyada ce sayyada ita alhamdulillah matan gaba ɗaya sheki ne ai ai ba matsala a nan ita duk wannan ba zai taimaki mutum gobe kiyama ba shi yasa manzo Allah da Allah ya aiko shi farko waɗanda ya kira ƴan uwan shi na jini yace ya bani Abdul Muttalib ya bani Adi ya bani abin da kaza ya ku ƴaƴan wani ya ku duk ya kira blood relative nashi yace ina tabbatar muku la ugni ankum min Allah shay'an ni in nan bazan amfanar da ku komai a gaban Allah gobe kiyama ba abinda zai amfane ku shine abinda nazo da shi abinda nazo kowa ya bi shi kada ku yadda a tashi gobe kiyama mutane sun bi ni sun bi sunna na sun yi aiki da zai sa su aljanna ku kuma a zo kanku ku ce wai kun zo lahira ai da dangantaka wai dangantakan manzo Allah ita ne kai za ta kai wannan ba zai kai ka ba a nan duniya ne ake wannan shirmen in kai dan gwamnan Kaduna ne duk inda ka shiga kawai sai a matsa a baka abin da kake in kai dan shugaban kasa ne duk inda ka je ka tafuwa duk inda ka je baka wa baka laifi a kama ka baka abinda a taba ka baka zuwa ofis ka ce a baka kaza a hana duk inda ka je wannan dangantakar naka za ta fitta yan sanda ba zai taba ka ba DPO ba zai taba ka ba commissioner yan sanda ba zai taba ka ba eh? baka kai ma dan shugaban kasa ma kana da dan tattakawa wai za mu zo muku ta sama ka ji mutum ma bai tabuwa wai yana da waɗansu ta sama ka ji bai taɓuwa balle ɗan shugaban ƙasa ɗan kwamishina ɗan abin nan ba ka taɓuwa to waɗansu saboda mentality he su ga kiyamar ma da irin wannan tunanin suke mata ta da mutum a gaban Allah sai ya sallah Allahu akbar ya sallah ni kanin manzon Allah ya azumi <laughs> ni kanin manzo Allah ne ina <laughs> ko kuma a kawo ta mace a ce ke aina salatu wa zakat wa asiyam sallai ai matan manzo Allah ne fa shine annabi ya kira su yayi musu warning yace wannan ba zai amfane ku a gobe kiyama ba ka je wa Allah kawai ka ki ibada ka ki aiki ka je mai dan wai da dangantaka da jini ni dan shi ne ni matan shi ne ni baban shi ne ni kani shi ne ni wan shi ne ni yassa ne ni kanwansa ne ni antinsa ne ni innansa ne ƙaryanka so shi ne a nan ake cewa su 'yan shi'a da suke ganin ai sayidina ali shi ya fi kowa kusanci ga manjan Allah na jini mun ji e babu shakka haɗa dangantaka da jini da manzan Allah daraja ne ko ba haka ba yawwa yanzu ka duba wanda waɗansu ma ba a san ma asalin su ba sai na aka samu asalin in ka je su Kano ko ni a ce maka wani sharifi ne sharifi eh to yaya ai wajji kan manzon Allah ne duba inda mutane suke musu hidima duba inda mutane suke sai sai sai shekara shekara in ta zo a ce ana ana ana wasan eh, eh, sharifai su kuma wuta za su kunna da manzo Allah kullum a'udhu bika minan nari shi yake faɗa in ya kafa goshin shi Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma inni a'udhu bika minan nar inni azabaka yau shi kuma wutan wai zai shiga ya nuna mutane shi jikan manzo Allah wuta ba ta ci ta fata an ibnu taymiya billahi allazi yake duk wannan surkullan sun ka samu man kwaɗi kitsan kwaɗo man kwaɗo ni ban san man kwaɗo ya yake ba Allahu alam ibn taymiya ce in ka shafa za ka iya shiga wuta yace irin waɗannan in sun zo suna burgan ka ce a tafasa ruwa a durom a shiga ne ka ce kar a shiga wuta mai cin ban bal bal din a'a a tafasa ruwa a durom a shiga kaga in wani ya matso nan ina fata an gane akwai abubuwa da yawa akwai ni ganyen da da muke kada shi haka kaman ganye wannan da muke kada shi da kaman karkashi akwai wata miya karkashi mai yauki in yi haka da hannunka billahi lazi ana soya nama zaka sa hannu ka dauka ana soya nama zaka sa hannu ka dauka da makamantan ni na taba ma zuwa gida haka na dan ganshi ganyen ta ina ne na gwada na zo nan ma ina ma nan shekara na uku ko hudu da suka wuce a ana na dan shafa ana soya kosai amma a gida ba ina wannan kai ka je inda mai sana'an ko sai ka tura mata rai ta zubar aita kai ka kara ta ce ka bata mata kan ana yi kawai ina na zo na tsoma a man gyaɗan ina dan jujjuya wanda suka kasa ana juyawa ina abin ina ji ana ta kallo na na wance na ce ku kiyaye ni billahi na ɗari burga na ɗan yi gurga da ce to akwai iri waɗannan ɗari wannan ɗaya ke nan na na yi gaba <laughs> akwai iri waɗannan abubuwa da mutane za su je su yi wani surkulle su yi menene su nuna masa kaza kaza a nuna kai ka kaga wani wali billahi allazi man gada haka ya tura hannu to ni in na ce a fito da ni kasuwa a mun wani na'i a samu wata alkibba a rike abun nan in je a tafasa kosan in yi haka in juya ba zan ci kasuwa ba a ranka dare ba zan ci kasuwa ba zan ci kasuwa haka duk ake iri waɗannan abuwa yan ganye ne haka ta to bari mu karasa wannan dangantaka ta jini ga manzon Allah mun yadda daraja amma ga wanda ya imani da ga wanda bai yi imani yi aiki ba shirme ne don babban manzan Allah da ya tarbiyyantar da manzan Allah ya rene shi ya kare shi daga cutarwa menene ƙuraishawa da mu'ada da abin nan da mushrikai da menene a me ya mutu a kafiri a kafiri babban manzo Allah Abu Lahab a me ya mutu dangantakan ta amfane shi kullum ana cewa sa yasla naran za ta lahabin ma a konfamin maka wuta zai shiga wutan ma za ta lahabin mai tsananin horuwa eh kuma ka karanta wajen a baka lada goma kowane harafi ka karanta abu lahab zai tsono zai shiga wuta kuma Allah ka ladan faɗin ma wannan ɗin a kowane harafi lada goma in ji manzo Allah in ka karanta daga Qur'ani walau kana nasabu wahdahu yanfa'u da dangantaka ta jini kawai tana amfanan mutane ba tare da imani ba lan tafa bihi abu lahab da abu lahab ya amfana da dangantakansa ta jini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan in addition inna aliyan shi sayyidina ali inna laysa aqraban nasi idan ka duba ma ba wai shine mafi kusa da manzon Allah ba no su yayan ubanni ne fa ina fata an gane mahaifin sayyidina ali wane ga mahaifin sayyidina eh, ga mahaifin manzo Allah to shi da sayyidina ali ma ka duba mahaifin wannan can mahaifiyar wannan can mahaifin wannan manzo Allah daban mahaifiyar shi nan to kawai dangantaka ta abin nan to yanzu a ce wannan shi yafi kusa da manzo Allah ina ga babban manzo Allah babban manzo Allah ai fi kusa da shi shi mahaifin sayyidina Ali ai yafi fi kusa da manzo Allah sama da shi Ali din sama da shi sai za a ce sayyidina Ali ne mafi kusanci ga manzo Allah sama da kowa ta dangantaka ta jini sam saboda haka inna aliyan laysa aqraban nasi nasaban ila nabi bal al abbas kaga abbas aqrabu min ali ya fi danga kusanci ta dangantaka sama da ali wa kadhalika hamza haka nan ma hamza babban manzon Allah ya fi kusanci fa huma amma nabi dukkan su babbannin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wal hasan wal husaini aqrabu sannan idan ka zo ma Hassan da Husaini din ma sun fi dangantaka ta jini ga manzon Allah sama da domin su sun fito daga menene kyar manzon Allah ne na na Fatima ka gani ko Hassan da Husaini ma dangantakan jinin su ga manzon Allah ta fi ga sama da Alima annahuma fitar saboda su jikokinsa ne jikokinsa eh? jika kuma na iya gadon kaka amma dan baffa bai iya gadon abin nan inda in akwai yaya sannan mu zo wajen abdullahi dan Abba da ja'far da fadlu da ibnu abbas da aqilu wa ghairuhum waɗannan su darajatu ali dukansu level ɗinsu su da sayyidina ali 'ya'yan baffanni ne وإن كان المقصود أنه أقرب النسب إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باقي الخلفاء إذا كما سنا نفن شي سيدنا علي في دنگنتكا تجني sama da abu ga manzo Allah abubakar da umar da usman sauran khalifofin uku kenan ko fa hadha haqqun wannan gaskiya ne compared to shi ali abubakar da umar da usman idan ka duba dangantaka ta jini sayidina ali in ana nufin khalifofi ne kawai sayidina ali ya fi su dangantaka da kusanci ga manzo Allah eh wannan gaskiya ne amma a ce dukkan mutane dukkan sahabai sayidina ali a'a walakin laysa hasa sababan li khilafati to idan ma muka ce shi ya fi sayidina. abubakar da umar da usman kusanci ga manzon Allah eh mun ji ya fi su kusanci ga manzon Allah amma wannan baya nuna kuma shi ya fi cancanta ya zamanto khalifa ai bai nuna shi ya fi cancanta ya zamanto khalifa mutum ko ƴaƴan da ya haifa in shi sarki ne akwai ran da zai ce kai ɗanawa ne ban yadda ba ina wani kani na kaga ya tura in sarakuna na da masu adalci idan ya ga cikin ƴaƴan da ya haifa ma akwai gurɓatattu wanda bai yadda ma da su ba yakan ma fidda sarautan daga abin nan ya hana su gado ya tura ma ɗaya ɗaya ɗakin ko ya nemo ƙaninsa ko wani wansa ya bashi ya bar wasu ya ce ban yadda wani ya gaje ni ba wani bai da kirki ban yadda ba wani a bama wani wanda yake duba maslahan al'umma kenan ba irin na yanzu ba sannan wa Usman yantaki ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi abdi manaf idan ka duba sayyidina Usman ma ka duba dangantakan su da manzo Allah sun hadu a kaka na uku abdu manaf sun hadu da manzo Allah ana wa abubakar wa umar yantaqiyani ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi murrat bin ka'ab abubakar da umar sun hadu da manzo Allah a wajen murratu dan ka'ab kakannin su can sama idan aka dauko irin yanda muka yi bishiyan dangantaka dinnan, nan zaka ga dukkan su suna da dangantaka ko sun hadu a kaka na biyu ko a kaka na uku haka za ka samu duk akwai sarƙaƙiya ta dangantaka ta jini a tsakanin su amma duk da haka din sai dina ali ya fi waɗannan su ukun abubakar da umar da usman in kusanci ga manzo Allah amma bai nuna cewa shine sai kuma a khalifanci wannan shine mun samu dalilai na guda uku ko da suke kafa hujja da shi al'adillatul adillatul aqliya idan Allah ubangiji ya kai mu sati mai zuwa insha Allah sai mu sai mu sauke shi wataƙila mu sauke shi ranar laraba ya ishe mu ko kuma mu haɗa da da alamis kamar yau daga nan za mu faɗi littafin da za mu sa insha Allah akwai da akwai alkhawarij alkhawarij wanda nake suggesting dan na akwai ni karamin littafi kamar wannan ban san irin rintimarin timan nan zan nemi wancan din insha Allah da fatar Allah zai mana albarka ya mana muwafaqa ya karba mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh